بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izina Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau litinin bakwai ga watan almuharram a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha uku ga watan goma sha biyu a shekara ta 2010 miladiya a ci gaba da karatun wannan littafi umdatul ahkam a inda muke cikin kitabul hajji babu ma yalbisul muhrimu min siyam babin da yake mana bayanin abin da ya halatta mai ihrami ya sanya na tufafi nan aka bayanin abin da ya halatta ya sa da wanda bai halatta ya sa ba tambayar wani bawan Allah ya tambayi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ciya ma'aikin Allah me ya halatta mai ihrami ya sa maki Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya lissafo mushi al'amuran abubuwan da yake bai halatta mai ihrami ya saba sai ya nuna cewar abin da ya shuru abin da ya shuru a kai su ya halatta kenan ya sa har a lokacin muka bayanin cewar ashe abin da yake halas a wannan babi shi ya fi yawa akan abin da yake haram domin abin da za ka iya lissafe shi da wannan ba za ka iya lissafe shi ba wanne fi yawa in ka ce za ka iya lissafa abu kaza to a ga lissafe shi sauran da kai shuru a kai shi ne abin na ɗinki kenan za mu tashi hadisi abdullahi dan umar a cikin wannan babi mai tarin albarka mai umdatul ahkam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo wannan hadisin daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yarda radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda su su biyun kenan da shi ɗan abdullah da mahaifin umar sai nuna ashe duk gaba su sahabbai ne shi uban sahabi ne ɗan ma kuma sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan umar yake cewa anna talbiyata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle talbiyar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake yi yana cewa ne labbaik Allahumma labbaik labbaika malaman larabci sun yi sabani akan wannan shin musanna ne ko mufrad kun gane shin labbaik musanna ne al'amurra ne guda biyu ta yadda aka share nunu ɗin lil idafa domin mun san musanna yujar abin da yujar wa yunsab biliya wa yurfa'u bin nun amma ana share nunu lil idafa idan ya zama abin nan ne waɗansu suka ce musanna ne sai ya zama na labbaika labbaik Allahumma labbaik amsawarka ya Allah bayan amsawarka amsawarka bayan amsawarka amsa nawa kenan biyu kenan kuma wannan maganar gaskiya magana ce mai karfin gaske wajen kuma suka ga a'a ba musanna bane mufrad ne labbaik allahumma labbaik amsawarka ya Allah bayan amsawarka ya Allah mun amsa maka kuma mun sake amsa maka allahumma munada ne wanda ake kira ne ismul jalala ne asalinsa allahu sai a ce Allahumma mana ya Allahu kun gane to amma a nan ina harfin nida ya ina almunada Allahu to kuma almunada yana da alf wallam yana da al kun gane ko to a irin wannan suka ce ba a hada a wannan lafazin kenan na Allahu Allahumma wanda yake yana da takasusi da wannan hukunci shi kadai ismul jalala shine in ka ce Allahumma asalin shi ya Allahu ne ya din nan ita ce aka narkar da ita ta zama mimun a ƙarshe gani ku asalin shi Allahu ya sai aka narkar da ita ta zama mimun a ƙarshe sai zama na kenan sai ka ce Allahumma asalin shi ya Allahu kun gano wannan to yanzu a wannan ya halatta ka ce ya Allahumma domin ka hada ya guda biyu kun gane ko domin ka hada ya guda biyu isa ibn malik a cikin alfiya yake cewa wannan bai halatta ba in dai ba a babin shi'ar ba wa inni idza ma hadathun alamma aqulu ya allahumma ya allahumma in ji wani wannan dai al'amura ne da ba a yi abin nan wasu al'amuran da aka san a kan waɗansu abubuwa din Allahumma ya Allah mana labbaika Allahumma amsawarka ya Allah bayan amsawarka labbaika ya Allah mun amsa maka la sharika lak baka da abokin tarayya a wani yi maka bauta baka da abokin tarayya a ayyukanka baka da abokin tarayya a sunayenka da sifofinka baka da abokin tarayya la sharika lak baka da abokin tarayya ya Allah labbaik ya Allah mun amsa maka mun sake amsa maka innal hamda dukkanin godiya kabdinta domin alce aljinsiya dukkan godiya wa ni'mata da dukkanin ni'imomi lak naka ne kai kada ya Allah wal mulk hakan nan mulki baki ɗayan shi naka ne ya Allah kai kai kadai wannan ita ce fatar biyan manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama ya ce la sharika lak ya Allah ba ka da abokin tarayya to haka duk alhaji duk wanda ake karatu da shi in yana irin waɗannan yana karanta ta to zai dinga hikaito ma'anarta kada ya zamana kawai wani abu ne wani sauti yake ji a kunne bai san ma'anar shi ba alhalin yanzu yana cikin libas ihram amma yana faɗan abin da bai san ma'anar shi ba ɗaya ya san ma'anar shi sai kuma ya kudurce ma'anar dan kada ya zama yana cewa labbaik Allahumma labbaik la sharika lak baka da abokin tarayya kuma yayi shirka a tare da shi a lokacin kun ga yanzu aikin shi ya saba ma abin da ya aikata Allah ya tsare mu waɗannan al'amura al'amura ne da wannan wuri dubu ka ga inna manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata da yake tabbatar da tauhidi domin ka kallaci a kallo kawai irin halin da ake ciki mutum ya niki gari daga nan tafiya ta kanas ta makka ya je sauke aiki haji a ce ya yi wani abin da ya bata mishi aikinsa duma kudan kudi da ya kashe in ma biya mai aka yi dubu jigilar da iya dubu al'amuran da ya bari baki ɗayansu ya tafi dubu kwanan kam da iya dubi a ce musu jirgi zai zo cikin dare bai yi zuwa ba sai ba irin al'amuran da bai sha ba amma ya je warga aikin hajjin shi baki daya da dole ya zama na mutum ya tabbatar da tauhidi a cikin dukkanin al'amuransa a wannan tafiya da yake na sauke farani. wannan ita ce tarbiyyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama innal hamda dukkanin godiya isa ubangiji Allah madauki sarki ya tabbatar ma da kanshi godiya yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja aga alhamdulillah alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد rabbil alamin Allah ta'ala ya bude wadansu surori da alhamdulillah ya rufe wadansu surori da alhamdulillah dukkan godiya nashi ne shi shi kadai wan ni'ima haka nan dukkanin ni'imomi kuma ni'ima wacce ka sani da wacce baka sani ba asali ma in aka tambaye ka ni'imar da ka sani da wacce baka sani ba da Allah ta'ala yi maka wacce tafi yawa wacce baka sani ba akwai al'amuran kai da baka san ni'ima bane sai in babu su sai ka gane ashe ni'ima ce alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ta'ala ya sanya muku ni'imominsa wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ta'ala ya sanya muku dimbin ni'imominsa na bayyana da na boye in aka ce ka lissafa ni'imomi yanzu da Allah ta'ala yi maka iya lissafin da za ka yi waɗanda baka faɗa ba su suka fi yawa kamar yadda na faɗa ɗazu ɗazun nan akwai abin da yake ni'ima ne fa kai baka san ma ni'ima bane sai in babu shi sai gan ah kana karatu ka rasa fensir ɗazu ɗazun nan kake da shi a hannu ka gama duba ɗakin ka gaba ɗayan shi baka samu fensir ɗin nan ba to ashe ɗazu da kake rike da shi ni'ima ce ai kuma fensir ɗin yana rike a hannunka fa ɗan tashi kai ko za ka sha ruwa ko za ka abu shi kenan ka ajiye ka rasa inda ka ajiye shi saboda ni'imomi ne masu tarin yawa innal hamda innal wan ni'mata lak dukkanin ni'imomin nan naka ne wal mulk hakan nan ma mulki naka ne dukkanin mulki shi karan kanshi mallakan mulki din na Allah ta'ala ne qulillahumma malikal mulki ka ce ya Allah wanda yake shine mamallakin mulki cikakken mulki na Allah ne maɗaukin sarki shi shi kaɗai wanda ki ka riga ka san cewar duk wani wanda Allah ta'ala ya bashi ya rike wani bangare na mulki bashi aka yi wani bangare na mulki kuma a mulkin nashi ma da zai iya abin da zai iya yi ne kawai amma abin da ba zai iya yi ba shi ya fi yawa a karkashin mulkin nasa ba wa mulki na je kana yi gaba fa irin mulkin da yake mutum ba shi da damar zartarwa don in a ƙasa ne wake da damar zartarwa ta gaba ɗaya shugaban kasa. don gwamna ma ba shi da damar zartarwa ana taka mai birki to amma za a ga shi ma shugaban kasa da kai shi ya ce abu kaza ya gare shi ya fi karfin su a taimaka musu da addu'a abu kaza ya fi karfin su haka ne ko ba ka bane to ashe kawai dai sunan mulki ne kawai cikar mulki na Allah madaukin sarki ne shi shi kadai subhanahu wa ta'ala la sharika lak baka da abokin tarayya kwata kwata wani ita ce talbiya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama qal sai ci gaba da cewa wa kana abdullahi umar umara yazidu fiha abdullahi dan umar ya kasance yana karawa akan wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa labbaik labbaik wa sa'adaik wal khairu bi yadaik wal raghaba'u ilaik wal amal bayan ya karanta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل haka abdullahi dan umar yake karantawa labbaik allah labbaik ya allah amsawarka bayan amsawarka wa sa'adaik ya allah fatanmu na alheri zuwa gareka ka bayan fatanmu na alheri ya allah wal khairu biyadek ya Allah dukkanin alheri baki ɗayansa ya Allah a hannayenka suke war raghaba'u ilaik ya Allah dukkan abin da ake kwaɗayi zuwa gare ka ake kwaɗayi ya Allah wal amal ya Allah dukkanin ayyuka gare ka ake yi haka abdullahi dan umar yake yake karawa a talbiyansa mana kaga waɗannan alfazu ne masu cike da tauhidi kuma a wuri wanda yake na tsarkake ubangiji wurare ne muqaddas wuri ne mai tsarki maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa Madina yake cewa duk wanda ya bidiya a Madina ko ya bai ma dan bidiya kariya a Madina tsinuwar Allah ta tabbata akan shi saboda wuri ne mai tsarki eh baka fahimci mai ba kana ina maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce Allah ya la'anci wanda ibidiya a Madina ko ya bai ma dan bidi'a mafaka ya taimaka mashi mana wurare ne muqaddas shi zaka ke ji ana cewa wuri mai tsarki su wani sun tafi wuri mai tsarki ko ba ka ake fada ba ƙasa mai tsarki to bai kamata ƙasa mai tsarki mutum ya kai mata shirka ba wurin da ake tabbatar da tauhidi wurin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a shekara ta tara da hijira ya aika a ji a karanta bara'atun min Allah wa rasuli ila allazina atu min al-mushrikin bayan ya tura sayyidina Abubakar ya zama amirul hajji ya tura Ali bin Abi Talib ya karanta wannan a cikin sura akwai cewar ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amim hadha an kakkaba shirka gaba ɗayanta daga jaziratul arab daga wurare masu tsarki sannan mutum ya ɗauki shirka buhu-buhu niki-niki ya kai ta irin waɗannan wurare to haka wannan ba ƙaramin zunubi ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne Allah ta'ala yake cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin da zikihu min azabi sayar wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yi nufin barna a cikin garin makka ba wai ya aikata ba fa wanda yi nufi ya tunanin yi kaza za a mu ɗanɗana mashi zazzafar azaba wuri ƙasa ce mai tsarki Allah ta'ala ya sauwake Abdullahi Umar ya ce wal khairu bi yadayk dukkanin alheri a hannayenka biyu suke ya Allah maɗaukin sarki domin yadayk hannayenka ne guda biyu Allah ta'ala kuma ya tabbatar da wannan a wurare da yawa cikin littafan shi a littafin sai yake cewa fa subhana subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay tabarakallazi biyadihi almulk bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha fatan alheri sa'ada sa'ada duniya da lahira kenan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم eh kun yi shiru ba sani ba a yi ne ba sani ba a raya ta biyu ana bi hurairata radiyallahu an ba samu tun ɗaya yi jawabi ba a raya ta biyu kenan to ruwa ya ana bi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi daga ba hurairah ta Allah ta'ala ya kara mashi yadda Abdurrahman ibn Sakhar qal Abu Hurairah ta yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sai ku yi shuru kuma ya ce la ya hillu limar'atin la annafiya ce na la tana korewa mai take korewa alhil halacci ta kowar halacci mai kenan ne a wurin yanzu eh haramci wannan tana ga cikin manya-manyan siyar na taharib kore halacci kun gane ko kamar yadda rashin koriya yana daga cikin manya-manyan siga na halatawa uhilla lakum saidul bahari wa ta'amuhu mata'allakum wa lisayyara wannan babban siga ce daga cikin siyar na halata maka abu fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba to hakan nan kuma sharewa la yahillu lakan nisa' kaga la ya ba baya halatta la ya hillu limra'atin bai halatta ga kowace mace saboda muka ce kowace mace eh saboda imra'atin na kira ce kuma ta zo fi siyaƙin nafiyu ta biyo nafiyu ne shine la baya halatta ga kowace mace to in muka ce kowace mace ya shafi budurwa kun yi shiru da dattijuwa mata aure da wace ba mata aure ba karama da babba la yahillu limra'atin kaga ma'anar ta fito fili yanzu la yahillu limra'atin bai halatta ga kowace mace tu'minu billahi wal yawmil akhir da ta yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai halatta ga dukkan matar da take ita wannan matar ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar tashi alkiyama bai halatta a gare ta an tusafira ta yi tafiya tafiyar masirata yomin walaila tafiyar yini ɗaya da kwana ɗaya yini ɗaya da dare ɗaya mana tafiyar kwana ɗaya awa ashirin da hudu kenan illa wa ma'aha hurma face a tare da ita sai akwai wanda yake haramun ne a gare ta ta aure shi ko ya aure ta sai inda wannan ma'ana yanzu inda wannan halacci yana nan in babu shi fa haramci da an samu sana maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce la hiloli mara'acin bai halatta ga kowace mace kuma mun yi magana ana kuma wannan magana ta farko ita ce magana da malamai suka tafi akan ta sosai da sosai cewar ya shafi dukkanin mace Allahumma an banda wasu bangare na malamai da suke cewa banda dattijuwa mun gano wannan sai kuma suka ce in mm, in mm, ko da dattijuwa ce ai likulli sakitun lakitun duk abin da kayar baka so akwai mai so akwai abin da kana wa wani yana dauka kun yi shiru yawa saboda haka kuma yanzu ana buƙatar wani dalili tunda dalili ya tabbatar da haka ana buƙatar wani dalili wanda yake khariji da zai tabbatar da wannan ka ya shafi dukkan mace domin al'amurra ne guda biyu ko dai ita matar ta fituni da wani ko wani ya fituni da ita kun yi shiru in tana ganin ita ba za ta fitini da wani ba to amma ai wani zai fitini da ita mafahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce tu'minu billahi wal yawmil akhir aljumla ba'da nakira sifa jumla in ta zo bayan nakira sifa ce amma ta zo bayan ma'rifa hal ce ma'ana yanzu wannan sifa ce ta matan matar da ake magana a kanta sifat ita ce tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga dukkan matar da ta imani da Allah da ranar tashin alkiyama kun gano wannan wani ita ce sifar matar sai nuna wacce ba ta imani da Allah ba ba ta imani da ranar tashin alkiyama fa wani haramci ya hukunta eh za ka ce kirista ba za ta tafiya nan zuwa lagos sai tana da maharam wai a mai misali ne ya fita fili yawwa eh tu'minu billahi wal yawmil akhir ta yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama sau da yawa ubangiji Allah madaukakin sarki yakan hada waɗannan al'amuran guda biyu imani da Allah imani da ranar tashi alkiyama dole to sun shiga shikan imani kuma guda shida ne qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر khairihi wa sharri khairihi amma sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce an tu'mina billahi wal yawmil akhir abanda limar'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir da ta imani da Allah ta imani da ranar tashi alkiyama domin yana ga cikin imani da ranar tashi alkiyama mutum ya yi ciwar duk abin da yi din nan fa za a zarta mashi ranar alkiyama za a nuna mashi shi to wannan yana sa mutum ya kasance cikin taitayinsa ba tare da an same kowa ya dinga leƙen shi ba ba tare da an same jami'an tsaro na farin kaya ba ba tare da an same na masu uniform ba dai ya san duk yana ji a jikin shi duk abin da yi ranar alkiyama za a tuhunce shi za a yi bayani zai yi bayani in alkhairi ne ya gani in sharri ne ya gani shi ya tabbatar da haka to lalle ilalla za ya shiga taitayinsa sosai da sosai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce bai halatta ga dukkan matar da ta imani da Allah da ranar tashin alkiyama an tusafira ta yi tafiyar masirata yomin walaila tafiyar da zai dauke ta tsawon awa 24 shine kwana guda yomin yini gaba daya walailatin da kuma dare in aka hada yini baki daya da kuma dare an samu nawa kenan kwana ɗaya kenan bai halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ta yi tafiyar kwana guda ba tare da maharam ɗinta ba me yake nufi tafiyar kwana guda ta je ta kwana kun yi shiru ko ko tafiyar da ake yin ta a tsawon kwana guda domin masir ka dubi lafazin masir ma'ana daga nan bai halatta ta je fayo ta kwana ko ta je beji ta kwana tun da kaga wannan kun fahimci wannan amma ya halatta ta je ta rawa a ranar yawwa abin da ake nufi a nan ba wai ta je ta kwana ba ba wai daga nan ta je kaduna ta kwana ba da kaga nan idan aka ce tafiyar kwana guda kada mu fahimce ta cewar ya halatta ta je kaduna ta dawo a yau amma bai halatta ta je kaduna ta kwana sai gobe talata ta dawo ba ba tare da maharam ba yawwa kama mata masu zuwa kano su yi su so kaya su yi su dawo a ranar shi shi ake nufi ko ko a'a tsawon tafiyar da ake yin ta a kwana guda kun yi shiru tsawon tafiyar da ake yin ta shi sa abinda zai nuna maka tsawon tafiya sai ake amfani da lafazin masir ta yadda in ba tsawon tafiya ba ne ba wannan lafazin za a amfani da shi ba kun gane ko tsawon tafiyar da ake yin ta a kwana guda nam tafiyar da ake yin ta a kwana guda da ne da keke ko da mashin ko da mota ko da jirgin sama kun gane wannan da kyau sai suka ce ita ce tafiyar da ake yin ta da raƙumi tafiyar da raƙumi zai ɗauki tsawon kwana guda yana yin ta to wannan tafiyar ba wai aje a da wannan tafiyar tsawon wannan tafiyar to bai halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah da rana tashi alkiyama ta yi tsawon wannan tafiyar ba ba tare da mahramunta ba ina fata yanzu abin ya da fitowa kun gane wannan saboda ka yanzu wannan tafiyar za mu kalla wannan tafiyar ta aje a da abin nan tafiyar kwana guda a matsayin a matsayin tafiyar raƙumi ita ce shari'a ta kalla a matsayin tafiya sai zama abin da yake ƙasa da haka fa kun yi shuru daga nan zuwa gidan kwano raƙumi zai yi eh ai ko a kafa zaka je ka dawo ko dai baka dawo eh to haka yanzu ya halatta kenan ta je ta dawo daga nan zuwa gidan kwano misali kun gano wannan daga nan zuwa kwanta gorafa duk ba tafiya ba raƙuman kuke amfani da su ba shi yasa wannan shine abin da kuke jin malamai suna ta magana a kai a kan gwargwadon wacce tafiya ake mata kasar ina ba ta mafayanci wannan da ke ko in kuka lura tafiyar da ake mata kasar ita ce tafiyar da aka haramta ma mace ta yi ta ba tare da maharam ba amma tafiyar da ba a mata kasuru wannan tafiyar ba a magana ta ba domin ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi tafiya zuwa Usfan bai yi kasaru ba ya yi tafiya zuwa Bani Quraiza bai yi kasaru ba abin da ya kawo wannan maganar ko ita ce maganganu ne guda biyu da ake yin su a wacce tafiya ce mutum zai yi kasaru shine shin tafiyar da aka ɗauka a matsayin tafiya mana a al'adance abin da muka ɗauka matsayin tafiya shine za a yi mata kasaru ko kuwa Eh? eh to kage yanzu wannan zai zama kenan an mai da abin ga al'ada eh so daga la'alla abin da kowa sa kowa ɗauka kasuru ba shi kanuri suka ɗauka kasuru ba eh abin da dauka ɗauka zuwa wuri kaza shine tafiya ba shi yarba suka ɗauka eh kun yi shiru sai ya zama na kuna tafiya a cikin ku akwai kanuri akwai bahaushe akwai berebe ya zama na wannan yana kasar wannan saboda me kun yi shiru ita wannan maganar da ake yi ta wace tafiya ake yi tafiyar da ake mata kasuru ma'anar fikihu sun zayyana daga baya ake ca a kansu aka ce tunda su sun ce sai abin da yake burdi farsahi hudu ko burdi ko ko farsahi hudu sannan sai aka zo aka ce a ai sai abin da ya amsa sunan tafiya saboda haka wanda daga zuwa bai jima ya ce zai yi kasaru wanda daga nan zuwa bai ko ya ce zai yi kasaru saboda mai saboda ai al'adance tafiya ce to ka'ida ita ce idan shari'i da urfi suka ci karo wa nakirin jawa kun yi shiru idan abin da yake a shari'a ya zo ka kuma mun tashi mun ga ana kaza sai wannan abin suka ci karo su biyu wani za a rinjayar ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda mai saboda ta hadidin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi cewar an tusafira masirata yomin walela kuma wannan masirata yomin walela ita ce tafiyar da za a mata kasar sai zama abin da yake kasa da haka abin da bai kai masirar tiyomin walela ba za ya halatta mace ta yi tafiyar ko bai halatta ba kun yi shiru ya halatta to kaga wani ya nuna mana kenan bai halatta ya mai kasar ba saboda bai zama tafiya ba dan da ya zama tafiya da da an mai kasuru da kuma an haranta mu mace tafiya ba tare da maharam ɗinta ba masallar salamatu lafiya nam to kun ga wannan al'amarin ana kallon shi ne a ma'aunin da muke magana ma'auni na tafiyar raƙumi domin ba haka ba yanzu awa hudu da rabi shine zuwa saudiya ka sauka daga filin jirgin sama na nan mina zuwa filin jirgin sama na sarki abdulaziz da ke jidda awa hudu da rabi zuwa biyar jirgin alhazai awa nawa yake yakan yi biyar haka to haka awa biyar ku lura da abin da na ce jirgin alhazai kun ga awa biyar ku ai bata zama awa ashirin da hudu ba kun gane ko yanzu sai ka ce ai daga nan zuwa saudiya tunda ba tafiyar kwana guda ba ce tafiyar awa biyar ce ba za a kasar ba kenan eh ina fata mu fahimci wannan ko kaga ba su yi ba saboda ka sir din abin tafiyar abin da za a yi magana a kan shi na tafiya shine abin da ya shafi tafiya da ake yi a lokacin kuma galiban abin da ake tafiya shine rakumi kun gano wannan zai taimaka maka a dukkan bangare na rayuwa duk alfas din da shari'a take magana a kansu zai maka sauƙin fahimta ka fahimce su da yaren da suke amsawa a lokacin da ake magana da su kun yi shiru a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake magana a lokacin da qur'ani yake sauka in an ce kaza me ake nufi da larabcin kenan wannan sai ya zamana idan yan baya suka zo wannan kalmar suka kakaba wata wata ma'ana to ba za ta dauki wannan ma'anar ba saboda me saboda a lokacin da aka saukar da qur'ani a lokacin da annabi yake magana ga ma'anar wannan kalmar ina ta mun fahimci wannan da kyau wanda zai taimaka maka sosai da sosai a bangare na rayuwa da karatu la hilu limar'atin tuminu billahi wal akhir an tusafira masirata yomin wa ta yi tafiyar kwana guda bai halatta ba ta yi tafiyar kwana guda illa wa ma'aha hurma face sai in tana da mahram wanda yake za ta in akwai mahram to ya halatta ta yi wannan tafiyar in babu mahram bai halatta ta yi wannan tafiyar ba wannan hadisi malam ya kawo shi a cikin kitab hajji kun gane wannan ko ya kai a cikin kitab hajji sai wani yake nuna mana mai kenan eh ah, tafiya nake tambaya nake cewa yi an tusafira ta yomi walaila ta yi tafiya a wannan am ne kuwa ta yi tafiya ko da zanen zuwa ake hajji ba tafiya ba ne tafiya ce kun gane wannan nam sai na wannan ya nuna kenan tafiya aikin hajji bai halatta mace ta yi shi ba sai in tana da maharam sai na samun maharam ɗinta zai iya shiga ƙarƙashin walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ma'ana yanzu sai zama na samu mahram yana cikin istata'a ilayhi sabila ana sallama yace as-sabil shine azadu wa rahila hakuri abin nan guziri da kayan tafiya mace kuma sai zama na akwai kenan mahram domin ya faɗa ana yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha hurma kun gane wannan da kyau wani sahabi an rubuta sunayen shi cikin dakaru da za su tafi ina kenan ai yaki sai ce ya rasulallah mai ɗakin shi fatana za ta tafi aikin haji ya ce a cire sunan shi ya je aikin haji tare da mai ɗakin shi saboda an kai lura za a ga akwai dalilai sosai da sosai nusus da suke nuna cewar aikin haji mace ta tafi da maharam ɗinta kuma lalle ilalla duk wani wanda ya ake haji shi yanzu ga naune ba jiyo ba zai tabbatar da halin da ake ciki ba wai mace ba namiji ma yana neman taimako fiye da inna kake zato ka ci me namiji shi karan kanshi yana neman taimako fiye da inna kake zato balle kuma mace na kowane irin bangare na rayuwa yanzu kana nufin kenan mace an tsare suna kam za ta shiga bayi ta zo ta tara maza ta ce tana son ta shiga bayi saboda Allah to amma tana da mahram fa dan ta tambayi maharam dinta ina bayi yake wani abun nan ne kun gane wannan karka manta fa karka sha'awa fa idan jirgin sama zai tashi za a ga wata wata macen ba ta iyawa ba sai ta rike duk wani wanda ke kusa da ita eh tashi in yana tashi sama to ko namiji ya ake cikawa ai wani zai na ka annama ya sa'adu fi sama mala to yanzu wannan da ta kankame in ba maharam bane fa mala akwai halin da ake shiga in ana dawafi ba sai kai ka maka saba ta auya ina so ka tambayi wanda ya je aiki haji wannan ina faɗa maka ɓangare na ibada ne banda kuma bangare na karakaina in ba in ta sa'a in ake rahin sa'a ta samu wasu kawaye a aikin hajji na sai ga tambada babu irin unguwar da bata sani ba dama in a maka ne kai tsaye shara mansur kai tsaye tun daga nan a riga an zayyana mata shara mansur inda ke kuma nan ba karamin badala ake a wannan wurin ba kun gane wannan da kyau saboda za zaka waɗansu al'amuran sai ka samu alhaji kai mai tambayoyi ya ibada take ta ɓangaren ibada dangane da abin da ya shafi ɗawafi yi maka bayanin halin da mata suke kasancewa dangane da abin da ya shafi sa'ayi tsakanin safa da marwa yi maka bayanin halin da mata suke kasancewa dangane da bayan an baro arafat an taho musdalifa in a ƙasa ne ko a mota ka tambaye shi in kuma ta bangaren abin da ya shafi mu'amala ne ka tambaye shi ya maganganun mata suke ya mata suke kasancewa a gidansu idan 'yan tuwo-tuwo sun zo sun kawo musu abinci kofar kofar inda masauki ya suke da mazan mutane ya suke da kaza ya suke da kaza ya suke da kaza ko bai ci wannan da kyau saboda haka a lokacin da shari'a ta gindaya mana shari'a ta tsara mana shari'a ta ce mu yi kaza to kullum mutum ta mahanga ɗaya yake kallo baya duba ɗaya mahangar kun shuru shiru sai ga aikin hajji wanda ba ya shara'anta aikin hajji da ya kawo wannan inda na salam shi aka sa yi bayanin aikin hajji din sallahu alaihi wa alihi sallam yi wannan bayanin malamai suna magana to shin idan aka sami rufka ma'amuna yantacciyar tawaga amintacciyar tawaga ya halatta ta bi su kun fahimci wannan ya halatta ta bi su in aka samu rufka ma'amuna mana za ga wasu al'amuran in kai aikin hajji malam wala wasu abubuwan suna bukatar tafasili sosai da sosai waɗansu matan da ake raka su za ga cewar limamin unguwarku ko malamin ku waye waye waye zai tafi aikin hajji sai ka ce ai ga iyalinka su tafi to yanzu ya za mahar ne idan jirgi zai tashi ta rikice za ta rike shi idan ana cunkoso a ɗawafi zai rike ta kun yi shiru idan wurin ɗawafi ko wurin sa'ayi zai rike ta wani lokacin ba sai ka yi karu na gama kamar ka saba ta wuya fa ɗaya kenan sannan kuma zai sa mata ido ne duk inda za ta tafi in aka je ta je ta samu wasu kawai wasu kawai tun aka masu ke haduwa ke baka lura ne ko a gida da take karkashin ka irin yadda kawaye da waɗansu matan sai kana sai kana me yake da suna sai kana sa iri sosai da sosai balle ta kama hanya ita kadai in ji kanar rayu dare na maulidi sun samu sakewa ta samu saket ba ta tsammanin cewa za ka ganta to ba za ka fahimci mata na kisa sato akalin wadinin bane ke sun kwaɓa maka wani al'amarin karantarwa ta musulunci mutum ya biya wa matarka kudin kujera sai ya biya maka kun yi shiru buku ka bara eh ko ya biya mata ya biya wa mahaifinta kun yi shiru ko in ya biya mata ya biya ma ɗanta ko ƙaninta ko yayanta kun yi shiru ba shi kenan ba ma'ana ba kana ce karka ce a biya maka a ce kana bakin ciki ne ka san yanzu abin da za a buga kenan a gari ai an biya mata kuɗin kujeran maka yana mata bakin ciki ka san wasu mazan haka zaka ji ana ta yayaɗawa kenan a cikin gari imra'atul azizi turawi da fataha Allah ta'ala ya sauke illa wa ma'aha hurma fate sai tana da harim tana da wanda yake haramun ne a gare ta waye wanda yake haramun a gare ta waye wannan din da aka ce sai da shi eh wanta ko kananta ko babanta misali ne ko kuma kididdigewa ne a'a ka fahimci nufi na misali ne ko ƙididdigewa ne ko tarifi ne a tarifi bai shiga ba eh misali ne ba in aka ce shi shine ita ce dukkan matar da take aure haramun ne a gare ka tsakaninka da ita haramcin na har abada kun fahimci wannan da wannan ko haramcin na har abada tare kuma da alfarmar haka ɗin tare da hakan hakan da alfarmashi ku lura dukkan matar da ke aure tsakaninka da ita haramun ne haramcin na har abada tare da alfarmar da hakan da aka ce haramun ne ba wai da kiyayya aka faɗi haka ba a'a domin kiyaye alfarma ne da muka faɗi wannan kaga idan mutum ya yayi mula'ana da matar shi wa inna ma lizawji an yalta'ina bi nafi hablin aw ru'yati zina idan mutum ya yi li'ani da matar shi akwai aure tsakanin su na har abada to yanzu ya halatta tafiya tare da ita kun yi shiru bai halatta ba saboda ka an kai shiru za ga wannan al'amurra guda uku din nan da wannan ta'arifin za ka iya canme shi a ɓangarori guda uku za su taimaka maka sosai ɓangare na farko an nasab ɓangare na biyu al-musahara ɓangare na uku al-rada ɓangare na farko kuma mai tamun ɓangare na biyu al-musahara ku baranji ku faɗan ji al-musahara bangare na uku arraba bangare na farko annasab haramun ne aure tsakaninka da ita saboda me annasab aga ai abubuwa ne guda uku ko amma ba yau ba na gado ba ba waye ne kahun wa wala'un wa nasab ba <laughs> abdulaziz annasab Ina aka ce annasab shine kusanci kaga anan akwai asulun akwai farun akwai hawashi akwai asulun akwai far'un akwai hawashi no kenan asulun shine wa shine mahaifa uwa kenan kun gane wannan da kyau ko uwa kuma ita ce dukkan wanda yake tsakaninka da ita akwai haihuwa ko dai mubashara ko bilwasa'il ko dai ita ta haife ka kai tsaye ko kuma a ita ta sanadiyar wacce ta haife ka kamar wa kenan kamar uwa ita ce wacce ta haife ka kai tsaye ko ko ko wayan ala gane ko wa jaddal jaddi kenan ko wa jaddatul jadda kenan ko sai wani bangare kuma sai a'a sai far barakallahu sai far saboda ai akan annasab ne muka kasa shi kashi uku cewar akwai asulun da far'un da hawashi to idan aka ce asulun shine mahaifa to a yanzu mutum haramun ne aure tsakanin shi da mahaifiyarsa wannan aure haramun ne haramci kuma na har abada kun gane ko kuma ba saboda alfarmar haihuwa sai zama na yanzu mutum ya halatta ke yi tafiya da mahaifiyarsa mahaifiyar shi ya halatta ta yi tafiya da shi ya halatta kakashi kakar kakashi kun gane wannan da ke ko hakan nan kakashi mahaifiyar uba kun yi shiru hakan nan kakar shi mahaifiyar uban uba duk kakannin shi haramun ne ya tafiya da su hakan nan kakashi abin halas ne yi tafiya da su barakallahu kuma halas ne su yi tafiya da shi hakan nan kakar shi mahaifiyar uban uwa kenan wanda yake gagade baya cin gado kun gane ko uban uwa baya cin gado to amma mahaifiyar shi fa za ta ci amma mahaifiyar shi ba ta ci gado ba uban uwa ba fa kullu man adla bi ghairi warisin fa malu hazun min al-mawarisi duk wanda yake da kusanci tare ta hanyar wanda baya cin gado ya ba zai ci gado ba amma ya halatta yi tafiya da ita su kun ga wannan ya zama wajibi kenan mutum ya san annasab kun gane wannan ko ba wai ya sani da yawa ba ya san dangi da ake cewa dangi na in ya san dangi din ya san kowanne alaka da ke tsakanin su sannan kuma mun faɗi asulun akwai far far kuma shine yadda ya haifa kun gane ko wa in nazal eshi da yar eshi da yar yar eshi da yar dan shi hurrimat alaikum ummahatukum kaga ummahatukum duk ku mata wa banatukum da duk ku mata da yarka da yar danka da yar yarka duk haramun ne mutum ya aure su to kaga wannan halas ne kenan su yi tafiya tare da shi domin waɗannan duk abin nan fu mahrama ne hakan na alhawashi su ne yan uwa ka gane ko yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwarka uba ɗaya da yar uwarka uwa ɗaya da ƴaƴansu duka duk waɗannan haramun ne ka aure su hurman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa akhawatukum kun gane ko na'am sai amma war uwa abin nan yar uwa yar uba ko kanwar uba duk wata wacce take ya ce ga mahaifin ga mahaifinka ko kanwar mahaifinka ce wannan maharamarka ce ya halatta ku tafi aikin hajji tare da ita hakan nan wa khalatukum hakan nan kanwar mahaifiya ko yayar mahaifiya ita ma wannan abin nan halas ne mutum ya yi tafiya tare da ita mun fahimci wannan ko kaɗan kenan ta usul kenan misali na ɓangaren alƙaraba sai kuma na ɓangaren almusahara ɓangaren almusahara shine ɓangaren surukuta surukuta ita ce mana yanzu kenan dukkan matar da kake auren Eta duk matar da kake auren eta da dukkan uwar da kake auren kun shuru matar da kake auren yarta to yanzu kenan da an ɗaura auren yar uwar ya halatta ku tafiya kenan ko da ba a tare ba eh kun yi shiru kun yi shiru ba da maka canza da an ɗaura auren ya uwa ta haramta da an ɗaura auren uwa ne ya ba ta haramta ba mhm. kun gane ko idan aka ɗaura auren ya ana ɗaura auren ya ya halatta ke tafiya tare da mahaifiyarta domin ta zama sarkarka amma idan aka ɗaura auren idan ka auri mahaifiyarta bai halatta ka yi tafiya da yar ba har sai bayan an tare domin kana da damar ka canza ka ce ka yanzu yar kake so ina ta mun fahimci ta inda surkuta take shiga kun gane wannan to haka yanzu matar da kake auren yatta ita wannan matar kaga ta surkuta ce bai halatta ka aure ta ba hakan nan kuma mahaifiyarta kakar mai ɗakinka kenan kun yi shiru to ko da an rabu ko dai rabuwa ta saki ko rabuwa ta rasuwa na'am ko da an rabu kun gane ko in dai ban da waccan da muka ambata na uwa kafin a tare kafin a tare da ita uwa kafin a tare da ita mutum yana a lokacin bai halatta ita fiye da yar ba don yar ba ta zama maharam din shi ba kun gane wannan da kyau ko tsora ka sai ya hatara sosai da sosai a dabdin su nam tunda da nan muna bangaren musahara ne yayar mai ka ko kanwata fa kun yi shuru kun gane tambayar da kyau yayan mai ɗakinka ko ƙanwata yayata ko ƙanwata ya halatta akwai aure tsakaninku alatta abid akwai aure a tsakaninku ya isa eh mana haramcin da ke tsakanin haramcin da ke tsakani na mutum ya auri ya da kanwa ba haramci ne na har abada ba haramci ne na hada su lokaci guda in aka ce lokaci guda fa a karkashin igiyar aure ba ko ɗaya tana mina ɗaya tana kaduna ba ya ce to abi hada su a ba haka ake nufi ba kun gane ko saboda haka idan suka rabu da ɗaya ya ya samu ya auri? kanwa in suka rabu da kanwa ya samu ya auri yar amma idan yana auren ya bai halatta ya auri kanwa ba to ga wannan bi halatta din ba ba na har abada bane kuma da mun yi magana cewa har abada kun gane ko to amma sai ga mutum shi da kanwa matar shi su kade ce a ɗaki guda ko a ce za su yi tafiya ko zai za ta za ta koma makaranta daga nan zai raka ta Abuja ai kanwa matar shi ce kun yi shiru kun gano wannan da kyau ko nam to kanin miji fa kun yi shiru ta yanzu mutum kenan ba zai biya wa kanin shi da matan shi kudin kujera su tafi aikin hajji ba eh mana eh ka ce me yawwa ba a matsayin maharaminta ba zai dai ya biya mashi kuma ya biya wa maharaminta eh kun lura da kyau to kaga yanzu kanin miji ko wan miji ba maharam ba ne eh yawwa kama yadda kanwar miji abin nan kanwar mata koyar mata ba maharama ba ce domin idan wa ya saka ƙani yana dama ya aura in ƙani ya saka wa yana dama ya aura in ɗaya rasu ana aure an an shayin waɗannan saboda haka ba kun yi shiru bai halatta su yi tafiya ba so haka yanzu kenan bai halatta daga nan garin nan mina ka ce eh, mai ɗakin ka za ta je gida sallah sai ka tattara komai da komai da kaninka ko da yayanka su kama hanyar su tafi kun yi shiru ai muna magana masir ne tafiya ne daga nazo zuwa sokoto kai shiru eh a'a ai wannan fa shine ita ce sunnar fa an ce bai halatta bane eh a gani amfanin karatu aiki da shi kenan ka yi magana kamar za ka yi magana ina fata mafahimci waɗannan al'amurra ɗin eh kun yi shiru ƙanin abin nan sai wani ɓangare ke na al-musahara eh sai arriba ko arraba eh yawwa yace kowanne da haka makaranta lokacin da muke mu wanda ana ce arriba ana ce arraba ta bangaren shayarwa kun gane ku na ta bangaren musahara hakan nan mata da kun gane ko mata da ewa za ta tafiya da uban da da sirkinta kenan ba wani abin nan don aure tsakaninsu haramun ne na har abada to wannan zai nuna maka irin kulawa da musulunci ibe wa mace cewar mace kayan karauci dole sai ana ta tallafe ta kun gane wannan da kyau ko akwai abin nan wani lokaci da wani bawan Allah yake tafiya sai ita wacce take printing din ticket ɗin na jirgin sama dama shi yana tafiya ne shi da iyalansa shi da mai ɗakinsa shi ya samu bukin ok kenan jirgin shi zai wuce bayan awa ɗaya matar za ta biyo shi a baya da ka san inda aka ci gaba duk bayan awa ɗaya jiragen sama ta yi suke yi wannan yana sauka a can misali in tafiyar awa ɗaya ce yana sauka wani zai biyo bayan shi irin abin local transit din nan tafiya ta cikin ƙasa haka shikenan tana fitar mai da tiket din shi na oke ya tafi ya ce mata shi fata ce mai a mata shi da ya kokan washi wata yar washi sai ce mata a ina sai hankalin ta saboda mai gashi ya samu oke yayi kaza ta ce ina ya ce mata ina ai wannan ya washi ce kuma musulunci ya karantar da shi cewar mace ce kaza kaza kaza tare za su tafi abin ya dauke ya daure mata kai sosai da sosai cikin kankanin lokaci ta dawo cikin haicinta ta gane irin kulawar da musulunci ya bai wa mace so zuwa ɗabi'a su kawai shikenan yanzu malam umar za ku tafi a jirgin sama daga nan zuwa lagos mai daki ta samu cikin shi gina sai ta wuce <laughs> bayan awa daya ita ta sauka kai kuma yawwa kai da a jirgin sama mai zuwa na awa ɗaya sai ku tafi tare wannan bukin naka kuma sai wani ya hau ba shi kenan ba an gane ku domin me musulunci yana bai wa mata kulawa sosai da sosai dan cikin kankan dan abin da zai firgitar da kai ka dake mace cikin kankan lokaci sai ga ta rude dan abin da zai faru kai namiji kai kai ta maza din nan ka dan yi fuska ita ina kun gane ga saurin neman taimako ga saurin neman agaji ga kaza ga kaza ga kaza an fahimci wannan da kyau saboda da kaga yanzu idan yarka za ta koma makaranta za ta je hutu ta abin nan ta gama hutu sai ka ɗauke ta har sai ka kai ta gyaɗin makaranta kenan ko wani ƙaninta ko wani yayanka ko dai wani wanda yake cikin maharab ɗin nan har ya kai ta can shi kenan kun yi shiru haka nan kuma ta zo ne za ta je wani wuri hutu za ta je ina za ta je dangi za a ganin gade fiye da aka yi magana wannan shine salin alin domin kar ka manta a mota ba don wani abu ban mace za ta iya gane cewar fa ba za a gane cewar tana da miji ba za ta iya bayyana a wani lokacin kun yi shiru so da ke daga nan mina zuwa kaduna kawai sai ga murya ta kawai ake ji a mota kamar da aka ce akwai mai gidanta ko akwai mahaifinta ko akwai ko akwai sirikinta mahaifin babanta mahaifin mai gidanta ko ake kaza ko ake kaza za ka ga fakin kage irin wannan akwai kulawa kenan sosai da sosai nan kai wasa sai madaka da dawo ne fashin fashinta kaje zai ta to menene ka lissafa mana eh me ka kashe mata ka lissafa mana ko nawa ne kun yi shiru eh ashe a wannan tafiyar ne da ta yi daga nan zuwa kaduna a cikin mota ta haɗu da wani a gani in tana da akawun ne ba ta akawun kullum duk lokaci ko ya sa mata dubu ɗari a cikin akawun nan ba ai malam in aka ce maka ga yadda musulunci ya tsara mun sha maimaita ko da baka san hikimar ba ka sallama kawai ko da baka san hikima ba ka sallama tafiya fata namiji shi kadai musulunci bai yadda namiji shi kadai ya kama hanya haka kawai ya tafi sokoto daga nan mene ya tafi kaduna irin wanda ya waɗannan tafiyar shi kaɗai zai kau sai dai na mace bai kai wannan ba kuma ta tafiya fa azaba ce fa ko namijin ma shi kaɗai yayi cika kun yi shiru ko namijin ma shi kaɗai yayi cika kai daga nan zuwa lokaci ta ina kake ta transit ka ce ka sauka suleja ka sauka ina ka tsaye ga mutum ya kai al'amura san abin nan namiji ma shi kaɗai kenan balle kuma a ce mace kun gane wannan da kyau barka dole ne a kiyaye waɗansu fa sun lissafa irin wannan tafiya fa a matsayin kabira babban laifi ne dan ana sallan ce la yahillu limar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira kuma ka ce zunubi ne dai to almuhim dai ka san dai haramun ne mace ta irin wannan tafiyar to kaga irin hanyoyin da za su warke irin waɗannan al'amurra idan tafiya ta kama babu laifi a ka haɗa ta da ɗan rikiya shi ya je gobe idawo kun yi shiru in ya kai ta gida ta je ta kai ziyara duk inda za ta je kuma dai yanzu zaman ta je cikin yan uwa ne amma dai yanzu ya kai ta shi kuma gobe ya dawo shi kenan kawai kalas ana fata mun fahimta zama lafiya ya fi zama ɗan sarki وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم وتهي تفير تفي تسافر مسيرة يوم تهي تفيها تفيها من نيسان وني غدا إلا مع ذي محرم طبعا قال الرضاع ما يمغانا البا kun gane ko mun yi magana shine ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada dukkan abin da aka ake bayani ta sanadiyar al ta sanadiyar haihuwa to wannan abin ta sanadiyar shayarwa shi ma haramun ne saboda haka matar da ta shayar da kai ko da ba ita ta hafe ka ba kaga ta zama maharamarka eh ta zama maharamarka tambaya ta anan ita ce yayar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ita wace ce eh ita ce khala maharamarka ce ko ba maharamarka ba ce eh abin nan wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka a khali kenan to matan shi fa a gare ka ba maharan ba ne eh khal ba khali wan mahaifi ko kanin mahaifi abin nan wan mahaifiya ko kanin mahaifiya wan mahaifi ko kanin mahaifi matan shi a gare ka ba haramun ba ne eh wan mahaifi mana kun gane wannan da ke ko kun yi shuru abin nan mai ɗakinka mai ɗakinka mahaifiyarta maharamaka ce ko ba maharamaka ba ce eh to wata fa eh kanwata fa ba harama ba ce mai ɗakinka mahaifiyarta mu harama ka ce kun gano saboda haka za ku yi musafaha da ita amma kanwar kanwata ba mu harama ka ya yi ta ba mu harama ka ce saboda kaga yanzu ba za ku tsaya na ɗaki kuku kaɗai ba kenan babu hulu babu almusafaha babu tafiya tare سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yake cewa abin nan mutum ne yana da mahaifiya kun gane ko yana da mahaifiya mahaifiyar kuma tana da yayi tana da kanni kun fahimci wannan da kyau ko to 'ya'yansu fa ‘ya'yan ƙannan mahaifiyar shi da ‘ya'yan yayyanta maharrama sa ne? ai su ake auren dangi ba shi ake ce auren dangi ba? in gane ko? ‘yan eh? yawa wannan har ba haushe yake cewa akwai wasa tsakanin su amma wasan ba karfi tunda ‘ya'yan mata ne ba ‘yan maza ne wannan duk a sadirar ɗawali ne ne